بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبوه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يفعل ذنبي اتيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ikiki ne bujiyan gwegicin mai bazaitiyan shishen alkawale wani annabi jan alkawale garbe kafiri maka cijin umushe e ciki bu ita ga musulmi dai ta ca mushirgi da musulmi in mushirgin nuru ga allo musulunci na annabi lawon nuru ta Allah akbar amma ta ce musulmi jawo na gabbe ga waje musulunci ga nan annabi lawon nuru wani yabo kuma hakuri ji ta can yana yiwuwa ga wuce na ga yabu basir makaci na lo musulunci na kafiri ci to na haguwa ne annabi mulaya ibu alikawari na wuce bayan sulhu da ulaibiya ba? to yi gagada gojiya gwegi nici za yi ya izaba na bilitafin nauna mini gojiya hubu wa shizul ma'aru annabi tsa eto guru gan bai zaguri E, ma da zandoro gaji kirki bai bauna anabai tsaha kiwi na ga zaguru da na ciwuje mana wai kama na wa waradul jami'il umai gabe wangi allah ba wa gaji wangi wa gaube wangi waje guru bai bauna wa tsaha kiwi te bolo na na waje bai bauna to hadisi je wugwa ga annabi muhammadu ya kama na gya sallallahu alaihi wasallam حديث فرقو غي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في آه الله النتنى لتركته رواه البخاري جبير صحابة وشكونا يقول جبير يجي مطعم oga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya yace zai ja mu ko ya badar wani usara badar kafiri na shi an wani prison na kuji an a da jama'a a jina a dai kabun doro ya fi wa musulmi shi annabi fa gangane biyayi ga lauka na mufi bunu adiyi da ya zaba gina ga mufin mai gina adiyi na hayyar da wugar da raya wadanci da ta ce bu sun makallama ne wuce gagabe ni ya tiye na jawon waje dana ya ci jamma na e jawon waje dana na ji za sakpa yi ji dana a natina na tarutuhun da hu da ni ga luwa ta ya goya ya e zaba gina na yi ga mafi mai yin abu yi na kila na ci na wacin وكان المطعم قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت حين رجع من الطائف lokacin annabi da maka wannan uloki ya ta'ifa je kafiri cin halle mai waji tawafi kabo da ajiye da yawa muti ne ya adiyu na gaya nabi da maluji kiyo tawafi so annabi famana ya da manna ne ya wuna galan gaddawa da tace kafirin na jo uci gami la lugwa ni ga lugwa bubu ibn e musu ya mi da ba jiki yo tawafi bugo jama'i musulmi zan duro ga jama'a malaka zunina ga bauta ba ngai mane raddul jami ga bolo lo ba zai ji bolo na na na yi sheke ga ene ugwa ga nabi muhammadu ya pamanana bugo zan ga cewa paya be fe yawa yegi amma yi na zando cewa suna wunde wai ke goma zando cewa wuka tun ko makanta tewai, wai waga wunde maki yi goma so yi na ɓata wunde wunde kirkiya kawo yi zaban za famana zai ɓawana, zai uwa sinana zai yi balicina zai yi gina zai yi yimina zai ji ba arziki wani zai ji ba tuyo wani ɓata zanne yi ji ya kama na gina a kiwsa yi nye bolo-bolon na wasu ne managa na bai fada na sallallahu alaihi wasallam na na yi sheke ga ya ti tuta ya haƙƙi ya ji bolo-bolo bai baza nan ga wufa ma girtu ala ra'atin linnabi sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala khadija gaadi yanzu gina min la yegba be yiri ya egba la na mi fe jelo bana na khadija na halakat kabla an yata zawaje ni na na dija su tun annabi muhammadu lajiniyawa sallallahu alaihi wasallam bandocin ga na na dija ja ajali sai na wangu ya mutanen kan ga annabi muhammadu jimiyawa amma mini yi na ji mi fe no le gu nu ya su da boso be zion de na na khadija amma ga de mini zagi jo yi mi ji annabi muhammadu wannan wula ya gbatu wa ku hadija na guji yadda ci laufin na ya ti sha ni hadija ba lima kuntu asma'uhu yazkuruha ebo wani wa nabi muhammadu fe tuna na hadija ya tiya eto alkhairu wujana ufe pamana na hadija jona ya tozo tunga wuji kaza bai wuji je wai wuce ta yi mina wa ke wuro yi min doce wani ya ce wa ga wani batan wani sai za guro ya tun su kawai gani ne na lahankali wunan Allah haka ba gugun zage ga gawa yalla ya gba ogaga mana wani so wude ga doce na na hadija za ilimi ku yore ilimi da hadisi kendo awu be ba na gawo biyo re mudamini za kutoa ba na jadi su fito a tutiyar kusa wani ugbau giga yin zagi da tafi sahaba shi na da ilimin su tunan nan wuga magana ya laye gobe su duna wuga su ne ba ne ebo ye tonso na ebe pini ne tiye bolo bolo jo ne wai wasu san ga wuce gana na adija ma wuce za ta tengiya wasu aishe ga ga yabuna amarahullahu an yi bashira ha bi baite min kasabin soci mai za ta yi wuji annabi muhammadu foro ga wuce busharu ya khadija guyi be min kasabin ebina tugan be zinari na tun wulatsa su ko ga annabi ga ya hadija ewa kirki bugu fa wuce yanki ci gulawa da ya ci tuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi citto so shi citto jibrilu gangan game jin sallama yi bushara ya yi mini ya aljanna bugun zagi uji bolo lo ba wa yi guya alkhairu yo gawa in kana la yanfa ushata fayuhdi fi khala'ilha minha ma yasahun rawahu al-bukhari gamini bojina nabi muhammadu feje timma na foye na khadija febi wina annabi haji zunangi uga nangi zuu waji ulara amini na kai nangi ne da zijo maso masoyi ya khadija zai ji wuce ga eh manci wayo gorogodo ndoro wani masoyi khadija ladayu wani bata kila annabi manafa manafa no to gana na khadija so ga yi zai tun e wuna yi gana fi sanatu a fi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wayawu ebo boji kirki na wuliwe bai yi na makaci za ko ife tiya ga yi bata ina annabi gama yi bata ciwo e bata ci a shaga annabi muhammadu ya adijo sallallahu alaihi wasallam amma ba wazu gida na wuce tiya ne sarauta ya makaci jo e gina ka bace da amma zagin na zai kungi ne dora na ganga mu da kauna e bobbojin wangi na jule biyu lokaci na wuto wace ce na ibu amana ku da zai lamitu fogayi gika ta khadija yiri ya mujaza na jife da zai na bai zan wuce wani wuce shi bai yi labarin daga zannin jiza ta ce gida wuce to ya yi na idan na fi sana shugaban wa yau kudu ya yi ruwa ka faya wazo na babu ulo e ne khadija ga kuda ta zai na kuji kudu ya yi ruwa duk hmm? allah haka ba so khadija jiza ta ce gida so shi bai boyoyo gama na kan doci wulika tu dan yin zagi ga a da su so koyi ga mai bojin wangi wa den zagi da naka tu pata ji mu baba ya ga dole na na dija atu a ci to qur'ani zo bai ya maka buja haje ni ullo madina bai annabi ya eh tom annabi la kala maka ba ta na so ci gorayo amma ne ba ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ku yo so kutsa bi bojin wangi ba gwazi kina na ba addinin na kuga za farko na ka imani jibi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kila malla hadisin nabi abu nabi pamana bugu zanduru gaji wa alkhairi na fe fau kabu da gobe wani labilo makanto wani ji kaza wani ji kwaya kaza ya miyo wani ji kwaya alkhairi kaza ya miyo ewa musulmi gani bai manafai aje zuba ta zandoro jin alkhairi gama min ya manafa ya nabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ga uga de yagi yana na khadija ne ga halatu na yagi khuwailid khuwailid ngo to ga baban khadija ga da wani khadijatu bintu khuwailid sunna wala wala to hadi yagi ne ga halatu bintu khuwailid na da yagi khadija na ngagbe ji anabi muhammadu sallama wai wa izini ya ga gadan ga yadda na anabi wa beri uzo ni ya izini wana ga lalle bere khadija na ko ce ga yi guba da biyo shi kan da ce ba ga ga e ma anabi afa da bere biyo e yi ya yi bi ni wona ufe diga ya alahumma ala wa jubarka bi ziyara wula biya wala na na isha fe ganga a ah, ah, fagiltu makult e gan na tsona adabi ga ya tiki ke ga hadija wani e eh, malamu ke ya ki hmm, Allahu akbar ma tadkuru min ajuz edda ne malamu na kina fe ga gani da adabi ga ma tadkuru min ajuz min ajaiz quraish amrahi ashadqain halaka fi dar kad abdalaka Allah khaira minha rawahu al buhari wa lafzu la uga mun fe ga ganga nabi muhammad uga ki be be wace na nun na fare a jews za ku kuna mini na wayu fare zagi zurugi wuce wayu fare zagi na halakar sidar jajal yaji ko kad abdalaka Allah khaira mina wanda ya ga socha zan da shi labiya ya wakin giba ya ziyo ya Khadija ba zai da alkhairi ga Khadija na zai cinga ya Khadija na amma go da na duya shi ga soci sagwaya min ke da jiya Khadija soci sagwaya min wanda hadisi ne shi bayani da bi ga yabo na Khadija yo na fe de boya mi lokaci ne shi kwata fe na bi gona pata jin da bai miya a zan bebe adini wuri gashi a gabe khadija ziki la yawi lokacin zawon ziki ala kan ɓata da dan da na kuma wa kai lo ba muna e bo adini na ube bai na amma adija fe la ziki u fe wa ziki u ya lokacin ya to nan ga wai juda na ji juda to jibril la bai gube wa yana Nga ci ya gabe khadija biyu ga soci ya min gijo lokaci na zagi da tita ta alhakami zai ji wani alhakami na bai khadija ga takwasu ga wani dai ya biyu biyu ga soci ya min arziki ya zuriya jo e wani ya good fine a ci ya gude bai khadija zaini bai mariyatul kifiyar da ga ibrahim a madina ba mawai mariya na ma wujuyo ne tun da cina na si ka ya gubi ulo musulunci na wula wujin zagin na ga layu ungwa musulunci a mariya na ga na bi bide ibrahim abiyu amma ya gibi tsohon kwata bai zai yi wudewa bai khadija ne zagi guni ba in zagi guni ba gibu ba bai hadije ba ci bai Mariya. amma fata aisha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ga ali fatima ba zuma ta gutsu ya wato ma ajali da biya fatima so ci guya bayani ko biya wuce jama'i musulmi annabi ba zai tayo ko ba ta gama la hatta yegi mun zagi wule ba waja fa ibn fadna so ga mana na aisha ga an kalli waja annabi mai ugwa ga mai yin zaki ga je buye ya sa kuma ga zan doru da kiyo da ka be za wuci ba e bona zaki ga la yin mati o buye mo wai deori nga mala wa ke ke gugu lo bu ba imi o ga la yin mati o bu ti o ga wo wa e bona ko wa wa ko na ko zaki ba shi ne bukata ware kwashi guguri yawa jan kiyo amma boye wanga mala ga kara yau lokaci ne mai wani ya bana boye wa gudiyo eh, kaga duty tiya be shar da wuci kwando ciya sama si ba ya dan ba ko da fasiri dede e titu da wuji ba ko ya tiyo so ba la ya be da yo en gi yo ga jizuma aha ko da jin siyasa ga to siyasa ga to ga wangi di ankali wuji ga jin ma gasu da guba ya gido jaye ƙur'an maga inna malmomi nuna ikhwa fa aslihu baina ahawaykum ba bai fedu wangi bai doshi santuwa yawon e cikin do ne wawa ga musulmi ja tsa a kido shi na e gona zagi guba fi bo ya gido jaye a fedu wangi bai doshi amma wasu ga Allah wacce gufe wure na yi mana hujja min ya ene ugwa ga annabi muhammadu ya tsa manana ngai hibduhu li ma'rufil mushrikin annabi tsabolo na e waciji shir eh shirku jiciji mushrikiji tace banu ashimo zeji ya giuna zuriya lokiya ba kubona bolo bolo na jibe ba annabi muhammadu na wutu ngai kiya awaga alagwatu annabi anje da bi adini uya amma waza alagwatuna ngamala maka ciji fa kube ba abu talib gula giye giunu ya ala gindo cha gau ala waja laka ngai mila giye gimi ya elando che gami uya ya kwa na dia uwa ga su to na ji adini nabi ya na e na mini da giujo za ko baga ce musulunci bi ma gai abbas gan me ziya abbas gan me hamza ya abu talib mai da jiga lalle e wanju bebe yo amma da su to koyi za wani ne soyi ya ci wuce ga adini ta cikin mu na kuma adini wuna amma to ko suna bin gimu ga adini ya yi giwi ga wani lobe ya wani damuwa wuna wani abu laabi ma mutu tiye wato sai tiye nan zo ci gan ga banza lokacin nan gawai wazi zina bai wuce annabi famana da mushirki je biyu nan ga yi lokaci na makaci ji kafi da nan doce wani a sai ka gwaya nabi bawulle maka tuna ar ya gobe kuta ya cewa na awa ga ya gundo rutsuwa a ci zagabe lokaci na ka na bidana gani zai ji zuri ya gi wuce banu ashim na gani a ci aga fi da na wuce biyu e ya guta a na biya loma na gani bai zami wuce wa aka lu waraka shaja fin ya ci ban a ci gaga kabila ya banu ashim ji fegin na shi mamma ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ke ga ke huwa ga nabi famanan na na zai je yi na jibi waina e ya kuwa bai kute bai a sai wa shi hutu maka wani zai je yi na aji maki yuzi taimakwa an lobe adini wani mai na lagwatuna awa wani yadda ga iga naka naka zuru na wani zai yi wani dana awawa ma ina lagwatuna wawa tuwace ga kabila ya banu ashim fejo har lokaci na ka na da na gani a da a ga zandoro luba bayayin a ga jiya waya ma zandoro ga lagi waya ma a ga luwa shi ya zuko ma a ta kuma ya doji ba ka fi ya eh, eh ya guta Allah madan da Allah tuku na fini nga a fela je yin gicewa na ya tide nan ko gani biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma zai je yi muna mushriki a yau gani ma fi wala na ke ba biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annabi famanan nan zai je yi muna jibiyoyi na nga ya fana ku ko ya badar nan ga ya ga kafiri maka ci ga fakuya badar shi be tso annabi muhammadu madina bu e ne ga badar dana utu madina mai ko madina gabuta waje shi mu ci ko bari waga na madina waga wai lo maka wa gwaji wuce na yi ga badar wale to babu ku badar ne ya yi zakin ke da na ba na alawi abaga ku badar da na wuce da nan e ma ba wuce ba ta gobe ma ne maka ci ga fakun biyo e ku dai badar da na bai ga badar nan ga abu kun wuce ngai layu ga ya kunya badar bi ma ne kuna gwaji da na na yi ga badar nan zoce ga makaci ɓata ganna cila ko ci be madina ga na bi fe gafa wuce ne ugwa guffa manana zai ji yi wani juna gafa mallakiya minkum ahadan min bani ashim fala yaqtuluhu fa innama ukhraju mukrahin la hajata lahum bi qitalina annabi ga zan dore ga gube yi mini kabila banu ashim jona e wumare mare e bona kabila banu hashim nduro ne ga le ki ada kunna wana atitiya mukrahi wibe bambaya aja tille diga ba taya amma la hajata lahum bi kitalina adan yi guja e bona ga ga go yi gotum tun maka agumiyo amma gumiya fe kan wafa yami ke ga kawai ga bele zan da ciye ado da taci maki yoyo umartaba jima'ayin ci da karayi uji waye za wani jita da ugo kan da ci to ganga ci ga hatsuwa ne zandoro a fegar zanga ce ba ba gare bude abin da wuga ma a muje da baki yo be ne gare ya ga na bi cin be dije yo maka cin ga ga zandoro ta ci kabila be lo ta ci leji mamani kuma ke ba bai ina ya ga le no yawa tille lati yo cille za ji na jijimin ci gaga abin agunyi na a gayya maka ya yi mai wagaya da musuluncin na gabi ba madina bogo to madina ila a jikin ila ila ga mana ga azu amma agba fa unci ebo na kafi da unci ko maka ci na jawo kun ba da rauna agba zako zako a nagi fe petita a ci a kwata na nabi bala adoko kanga adoko oga ba ga agu ngala ni mi fe tilali a soko fana agu ko e bazar nan ga soko da ce yu e bona ga yin na de u zan do kya di bauta ya oba e tike muwa yi ga go do yin na ga sa je da be ibada wa bugo soko ce yu malaika yi so chi tun be fogo ni malaika aga ba nabi muhammadu kungure gan be sahabu shi sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi mine ne ke ugwayen manafa ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a da mushrikin doci na yi ga abul buktari na a nabi famanin abul buktari na yi gihi sha wula wuce ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wunji hadarci lo ba a nabi e zabagin nafa lokaci na gukun badar na nabi gaga ya e ti sha ne mutu wujito kabila ya banu ashima amma wujin annabi muhammadu mana wujin hadalci lobu annabi fe gaga mallakiya abal buktariya fala tulhu zandoro daga gube abul buktarina a gawuma a gawuma da wuce jama'i musulmi shi e eh, wagayi famanin ina katun na je na da wani na damini bojin ko ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai babu da'awatihi babu da na ji bayani ya da'awatihi sallallahu alaihi wasallam kin na nabi fe ji zawangi ji wazi shi na anabi zawangi ji gabe an so ko bugi a galayen don da ku ba shi ma annabi make bojin wangi shi annabi wuki ha bojin wangi gbogbo oge ji ibada ke de bojin wangi amma ga oga yi za addini o amma je gugu ke ci me bo yi rawaya ga ole ga wala alla bojin ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ken du wa adini na gu ke wu ojin wangi e bona mine na ja Allah za wangi da aljanna fa kiyama ne yi unwe to ci gani be bojin wangi to yi shi tuba a abi sufyana bin arb radiyallahu an ibn abu sufyan na kafir mu ciku amma bi alo musulunci bi alo musulunci gala ga radiyallahu anhu ga inna iraq sa'alahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakal ماذا يأمركم irakli wuddin abu sufyan ga ya ci shaniya nabi muhammad ga kiwace ya kishi wani lajin ya waze ma za ya amurukun kishi wani lajin ya waze kishi wuge jon abu sufiya na gani na gafa na wuga annabi na ji wufe ga ibudullaha wahdahu wala tushriku bi shai'a. wala tushriku bi shai'a. e wuso ko bawugi e ga layan dondo tuba ciman ye da jiga su kwe wuzo ga nazarayo uge ya da zikin alamari nye gbashi pata zuzuka ube ikeri ube gbanfere ube ali ndoro na ya gata ugbo na ya daji na sokwejo ali ta daweja iwon e ga da kafiri ji iki ha kuti aje jiye no aziki oga de wata kuti jibu to na aso ya daji be ki ha rububiya ya toci na amma je da be uluhiyya ya e wusu kon wuke ba be kutiyaji amma ya da diga sama gutuwa bakin kin gutuwa ba zijon sokojon amma musulmin da ci biya ki da ga kai gbajen da cha da be wa ziki sababi man da ci wuce wuce da so ga sokoja ne ga akida dede na kafiri ji diya kafiri ji da jigan egbaji lamari pata so kwe lobe amma kisha ya e lobe yau a wuso kwannan wuke babe kuti aji kuti jiga ga soko ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa na wela jawazina waji ufeke jawazi ga watruku ma yakulu aba'ukum ena emanche liketi ubo cha cha sheria mile bana ya gwakebu ya gwakebu ebo na mushriki tatibo jijo na chele ba gani be ya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam umaja nabi kawai ya annabawa na ke patana ta ga gaji chale ba a ga-aga ebe mitu na son bebe na a jagan ban na tabi ma wajadna alaihi a ana na ya lobe ina na wugayi na tso ike tun da kwai je lobe ina to abu sufiya ne ga ya tsu irakli ga mini yana na bai jan foro ina waju ga alagwa te ene man caji ta ciwo

kan gawaye musulmi guro amma ga an nisa ike so ya ji ki amfani ƙur'anu ba wani na ƙur'anu gai sai ti zawon gijo to za soji to za yi na gbogbo su kwaga wa gaji jin kada ta tiwo shari'a da gan wa a ta yabi mi na gai layi zagan musulmi nga mai gwagwa takwa sun gwagwa su kwabe yin tuci e ladi ni ke ba bai alada na cile ba bai bawa nabi muhammadu na yau sallallahu alaihi wasallam gawa ya muruna bi salat annabi ne jafuru ga ji sallah wa zakat gani be uwaye zakai ko ga tunguruji wa sudq wa jafuru ga fe ta gaskiya wal afaf wa sila wa jafuru ga matita cha atta ya gani ganbe tunde deji atta ya gani ganbe cinde atta ya gani ganbe tun a atta ya gani ganbe yangi cha haramuji wa sila wa ke jafuru ga a gwi gbogbo wo ne lami tuba wa nabi na kibu wayo buin ga ya yi oji ma ga to ba dina gabe zai jin yau ne ma adina wai sabana in ji fahimta wangi a ga kona ibuna ajin da bi waya wasu a sasara bata bi cikin wa edana abu sufyan jibojin ne ya yi tu irakli na ishi tupa ya ga irakli ga in kana ma taqulu haqqan bayani na jawajiya midana gai na ji wani jin foro yi ji na danana wudi a yi gaskiya ga to mai bin yau labari na da jikin wani fasayen liku maudiya ta da mai hatai zai wai bazu dana kin bai mi shi yi na dana bai bici ba ba ba mi kaci wai na dana wa biyu ji mallaka ya goro wa biya lo da mini ya daula ba ya goro Nga maka dai na ga ci gya na gabu gun ya ce yi baba to kewa ga zanna aka maka ba mulki wa ka babu wa ka maka ba hatta kiyayin na mulki wa biyu lafiyar da shi e wannan ba ka tun littafi a injila mu da ilimi ya littafi a nabi isa na dabi aina amma nabi muhammadu jiya da mu da bai mulki wa daza da etewa zuwa bogo an kale ucinta ede na ogan waje foro bai da mu da ya ci ga annabi za ta tangiye gurwa a'a Allahu akbar no malai ba kiyan riba lo na karkashin daula ya musulunci wa kad kuntu a'lamu annahu farijun akika mi to ga zabagin na bitiya ni dai ilimi ga wuce daga litafiya at-taura injila mike ga zahirin na bitiya lam akun azunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni aqlusu ilayhi لتجشمت لكاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه رواه البخاري ومسلم irakli gan mito ga ga zahirin na betiya amma mito ga tace makaci ibon watiya da mi ga to ga tace makaci ibon watiyo da ga tela maga imani jibiwi mai agwa dini unnago egwa guba ba walau kuntu indahu magatsobau lagasaltu an kadamihin miyafe mu bici bo kuma ya eti ya daji gani biyu na kafire gagan naure ebon wibe ilimi ya ina gaci nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugawa jama'a musulmi shi na zai kuwa ga da wangi a nabi muhammadu fejin da alaihi wasallam kun yi za wangi daga hausa ko a taya da kina ewe a taya da ewe amma jibojin wangi ji a ta gaskiya ga zuga manama a gunyi a ga bayi ma a ji sallawa zaka to na gaye na waziya nabi muhammadu lakwana sallallahu alaihi wasallam makaci ci ga alewa na. alewa na. to gaba su ko yaƙi kini abuwa na gurgudu ne gana social barcode bai ga cibici na social ne bai yi bojin wangi na shi social to annabi muhammadu tufi na sallallahu alaihi wasallam ya fi ibada ko na ji wa tufi na su ko ya yi arziki ya kuku gikini tun na ji bojin wangi na shi annabi muhammadu wuyi na su ko ya yi arziki ya gwada su bojin wangi na shi ɗan na shi annabi muhammadu na yi mutuwo gai tiya bai yi daga tiyawo ganibe milatu alada na sha ce ba wule ba kwata ne su koya yi arziki yanki fiye ganibe wani zai ji ke kushe tamu kwata ta ce musulmi da wani su ko ga ganibe ya kushe tamu ci zai je zozo ganibe tunguruji ta ce musulmi da wani su koya arziki ya wala su tunguruji ya bulu fiti mananci ya yi jirka ku subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik